ana fulakani kindew ana siha gunga ga bonkoni bonde bonto bay ngam fula danga kaya jere ana fula jindew bayde yekkanae zabadi da karfi so inai ni a fasa da karfi ina kudi kula babban mora da karfi sai yanzu da ta kare ban taba ganin inda kadiri abdu ya ba wani hannu ba in ba yanzu da kokowa ta kare ba tun da ya shigo kokowa nan ya miƙa mu wani hannu don su gaisa cikin raha yana dariya ah, ban taba gani ba da idona a yanzu ta kare ba wallahi sai yanzu ga ino gofa kare ya ha sakai saka president ga zamna zamna zamna ce aga aga aga kular tashi tashi a le deuxième voilà wallahi da kowa ba bai da kowa ba le champion akai ko wannan har aka kare bai kusanta kowa kowa. Il y bari mutum har ya baka hannu wai ku gaisa kuna murmushi kuna dariya kuna a'a bai yarda da kai ba komi tsakaninku ah sai gashi sai yanzu ka kare yadda ya cimma buri to wannan fa duk wani wanda suka sai juna suke mawala ya ji kan shanu suna dariya suke hira da kowa miliyon guda le directeur général igo gano humudu mamadou sey yawa daga kodinan ma franco humudu muhammadu shi kuma zai rataya masarkin yan kokowa kadiri abdu isaka isaka ya rataya masa takobin ya rataya masa shi karo na biyar kenan yana cin wani kobi na kasa da koko gargajiya kadiri abdu champion da zaren ni tebo koni kadir ni jebe yasi da ina sun gaisa da prime minister uhmu alo mar ta sani me kan ta kuma ga gisi gwamnan jihar difa shi ma ya zaburo a dauki hoto da su da kuma prefen ga ya de delegation hashim abarshi Et ça fait 12 millions.

Voilà. Son Excellence Ali secrétaire oh. exécutif du Conseil de l'Entente dans l'arène. Isakei Il ne foule de Bogora. Il est foule de Bogora. ayo kai dai gwanin gore gana alhaji tana ne wanda yake gana eh alhaji tana ne da ya yi kyauta da dokin ga wani mai gidan sha wallahi yaro monsieur Ali Idi secrétaire exécutif vous êtes demandé dans l'air des combats Issa Kanoy Godidigia le champion des arènes la presse, sombrio Isaka, Isaka. Sombar Yono ya go kai. Ku kwamo a ku dakata da ba. Ya kwamo da da aka yi. President. President ke assembly da shi da le président de la commission.

bala wannan kyauta ta assembly na champion rapidama na fati da fati a kai wallahi wallahi wata irin wata irin riga ce isa ka isa ka yake sawa yadda ka san da sun da kawo kawo kawo da suke shigowa cikin wata irin babbar mai ruhe jiki ana cikin mota sai eh, an hito an zo tsakan hiri a kware ta ai shihuwa da ita to haka isa ka isa ka yake shigowa da ita sai ya zo bakin hili zai shiga sai ya cire ta ya bada sannan kuma da wani tsoro yake shiga cikin hilin kamar yadda ka san an za zato ma in ya ga gawa nama mudun fona kare da tora chef de délégation na région ɗin difa hashim abarshi prefet mai kowa kaya cikin farin ciki ya shiga konoka domin halartar wannan biki na naɗa rawani da za a yi wa sarki yan kokowa da shekarar bana kadri abdu isaka isaka dabbobi na biyar a tarihin sana kokowa mutane su rage mumuna mutane su rage ana rage ya ana fonda ngadi sababu lani tempo zamnana kai dama na na doso ya taba gai ya ce to takobi gayi na mun maido muku amma kwaro ne ku rike muna kame a kare ko kowa ko ba za mu yi da abun mu kuma gashi Allah ya ji roƙonsa Allah ya ji roƙonsa ah. za su koma da wannan takobi doso